Rediyo wani kayan aiki ne da ba makawar kauce masa cikin duniya ga samun labari, kowa na sauraron sa dangance da irin jadawalin da yake gabatarwa masu sauraro. Radiyo makaranta ce wayar da kai ta hanyar ba da labarai. Sabanin jarida takarda hanya ce mai sauki wajen samun labarai cikin lokaci. Rediyo wata kafar ba da labari ne da ya fi baiwa jama'a a munta masu sauraron na ganin da duk wani labarin da aka wallafa na hakika hakan ne saboda sai bayan an bincika. In ba sun tantance ba yi so ya ma duniya cikin kashi ɗari na yarda da kusan kashi saba'in abin da radio ga waɗi. Mun yarda da Studio Kalangu. Kwalfataman Confiance. A ƙasar Nijar, Studio Kalangu da ke ba da labaru baza abin da labarun suka kumsa tare da haɗin gwiwar fiye da rediyoyi hamsin madubin koyi ne a cewar masu sauraro. Ina sauraron Studio Kalangu domin samun labarai na Nijar. Suna da shirye-shiryen da muke ke sauraro da 'yan shekaru suna yada labaru ta hanyar radiyo da talabijin na yankuna suna taɓo batutuwa da dama masu jan hankali sosai a cikin rayuwar mu ta yau da kullum mutanen ƙauye suna sauraron studio kalangu kana iya sauraron ta wayarka ba tare da an fitar maka ko dala ba da hanyar facebook whatsapp ko labaru sun huce kana iya sauraron su ni shirin su yana burge ni suna kawo yare da dama ma'abutansa suna bashi yarda ɗari bisa ɗari Ni na yarda da studio Kalangu sosai domin idan suna muhawara bisa wani maudu'i suna gayyatar masu ruwa da tsaki da suka kware kanmu maudu'i. Ban taba jan anti sun magana sun dawo sun ba da hakuri su ce ba daidai ba ne ba. Suna ba da labarai na kwarai. Ina jin akwai wata kwarewa akwai sana aiki kaface da suna da yanci gwargwado. Banda labarin da yake bayarwa rediyo na wayar da kai kuma yana taimakawa wajen ɗaukar mataki. Idan kun lura a yawancin juyin mulki mutane sun samu labarin su ta RFI ko Deutsche Welle nan take. Gare mu sauran 'yan jama'a da ke kullum muna biro yana ba mu damar ganin wasu abubuwan da ke shafar al'umma da ba mu kai gare su. Abu ne na hakika, Studio Kalangu tana taimaka mana sanin abin da ake ciki akan matakan da ake dokawa. Akwai emission inda suka taba yi da na saurari da na karu da ita da aka ta yi university aka tattauna da wasu 'yan mata. Na fahimce da rayuwa ke ta balle ma garin mu mata. Rediyo wata kafar labari ce maras tsada kuma a cewar haɗakar ƙungiyar ƙasa da ƙasa gabatun sadarwa kaso saba'in da biyar cikin 100 na gidajen ƙasashe masu tasowa ba sa rasa akalla akwatin rediyo guda a gidan nasu.